Bismillahirrahmanirrahim Aisha, kashi na tara. Husna ta tattaka cikin sauri da nufin ta tarar da Aisha, amma kafin ta isa, Aisha ta samu abin hawa ta shiga, Hasina ƙoƙarin ficewa daga getsin makarantar. Hannu kawai ta ɗaga mata alamun bai bai suka fice. Cike da jin tsoro da fargaba ta dawo gurin motarsa da ke zaman jiranta. Haka ta faɗa mota ta ce da direban nasu ya bi bayan su Aisha, amma ba su je ko ina ba, na fef ɗin ya ɓace wa ganin su. saboda tarin nafef nafef ɗin da suke saman titi barjik kamar ƙasa, kuma ba su gane nambar mashin ɗin ba. Cike da haushi da tsoron haɗuwarsu da Rezo idan ta dawo gobe ba tare da ta samu komai ba. Hakan ya sa kai tsaye ta yanke hukuncin fashin zuwa makarantar gobe, balle har a ganta a mata wani rashin mutuncin, tunda ba su shayun kowa kuma sun fi ƙarfin kowa a makarantar. Rezo kam gurin su maza ya koma yana busa yaƙin tabashi. Ya ce da su, a buge su da kyau baba, cau cau oga, tabbas igiya uku ce a kanta. Da haka mu shafe babunta kawai mu nemo wata cikar, wannan akwai mai ita. Wani daga cikinsu ne ya ce, ko igiya dubu ce sai mun tsinke su duka, ko ya ka uga. Maza ya bi su da wani kallo ɗaya bayan ɗaya, sannan ya ce, ni fa bana son haɗa hanya da ire iren su. da haka ku share banza kawai, ta ji da ƙauyancin da yake damun kanta. Rezo ya yi wani zillo sannan ya ce, sai oga, mu je fila kawai mu sha abar mai caji, daga can mu lalubo wasu zafafan mu baje. Maza ya mayar da ƙafafunsa cikin motar, sannan ya rufe murfin mota tare da hura iska a bakinsa. Dan lokaci a tsakani ya shiga nazari, sannan ya shafo kanshi ya ce, Uncle fa ya mun wuni sosai akan shan abar. Mu je kawai na kai ku, idan kun gama tikewa na watsa ku a gidajen ku. Aisha kam ko a jikinta, saboda tunda ta fahimci maza da abokan shi ba su da kirki, take taka tsantsan da lamarinsu. Gwadon kar tsautsayi ya shigar da ita track ɗinsu, su zabar mata da ɗan sauran mutuncinta a banza. A lokacin Aisha ta yaye azima saboda ta iya tafiya sosai, kuma tana zuwa ko ina da kafafunta ga masifar yawo gidan sama mara mata kowa son ta yake yi tun daga kan masu gidan har yaran gidan ko kaɗan ba sa son ganin kukanta saboda ta shiga ransu matuka, kamar ita ma tsatsan gidan ce Wa garin ranar husna bata je makaranta ba saboda tsoron ta da rezo aisha ta sha mamaki sosai da rashin zuwan nata saboda iya sanin da ta mata da karatu abu ne mawuyaci da yake sa take yin fashin zuwa makaranta saboda shegen son karatun da take da shi Dalilin da yasa Aisha take jin daɗin zaman da suke yi kenan, saboda tana ƙaruwa da ita sosai, musamman abubuwan da suka shige mata duhu. suna tana wayan mata da kai fiye da bayanin da malamai za su yi mata. Bayan an ƙare lectures, Aisha ta fito ta zauna inda suka saba zama ita da Husna. Tana zaune ita kaɗai tana nazarin wata handout, kawai ta ji magana a saman kanta. Ana cewa ke, ina wannan wawuyar yarinya da kuke tare? Aisha ta yi saurin ɗaga kanta, Ganin Rezo yana hura hayakin tabashi a sama, ya sa firgici ya kama ta. amma kasancewa tana cikin niƙab ya sa babu wanda zai gano hakan a tattare da ita. Banza ta yi masa tare da dukar da kanta, ta ci gaba da kallon takardun gabanta. Duk da cewa ba ta gane ko a lokacin saboda mugun tsoron da ya shige ta. Gabanta sai faɗuwa yake yi falfal, bakinta dauke da salati da zuciyarta, tare da roƙon Allah a cikin zuciyarta akan ya tafiya bata ta huta da fargaba. Sai dai addu'a ta bata je ko ina ba, ta tsinkayo muryar rezo cikin kunnuwanta yana cewa, Zan ya baki a gurin nan fa, Ni babu ruwana da igiyoyinki. Ina ta je na ce da ke, ko ba ji ne ne miki ta yadda za ki gane. Jikin Aisha ya shiga kyarma, cikin sauri ta ɗaga kanta da dakiyar da ta ara ta yafa a lokaci ɗaya ta ce da shi ba za ta zo ba. Tana ƙara faɗin hakan ta kwashe takardunta ta saka a jaka ta bar gurin. Rezo ya bayanta da kallo yana cewa sai na ga ɗiyar uban wace ki a duk faɗin garin nan, ƙaramar cika kawai. Har aka tashi makaranta, Aisha bata daina firgicin haɗuwarta da Rezo ba. saboda kowa a makarantar ya san rashin su, kuma ana shakkunsu sosai, saboda maza ya ba su damar su taki wanda suke so. Idan suka ɗebo rigima yana da kuɗin da zai ja da kowa, ciki kuwa har da malamai idan sun kawo masa wasa. Dalilin shi na sanin yana da ɗaurin gindi sosai a cikin makarantar. Dan a wata majiya ma an ce dukkaninsu shi yake ɗaukar nauyin karatunsu. Haka ma ko laifi suka yi, ba wani horo mai tsanani ake yi musu ba. Hakan ya sa duk wanda suka taka ya taku, sai dai a bar su da Allah. Mafita ɗaya ce, Kawai mutum ya kama kanshi daga shiga sabgasu idan yana so ya tsira da mutuncinsa. Aisha tana tsaye bakin titi tana neman Nafef, sai ga su maza sun wuce fu da motar su kamar za su tashi sama. Ta yi saurin kawar da kanta gefe gabanta yana faduwa, saboda har zuciyarta take jin tsoron su. Hakan yasa ko kaɗan bata san wani abu ya haɗa ta da su. Aka yi dace wani Nafef ya tsaya, jikinta na rawa ta faɗa suka bar gurin. Abin mamaki tana zuwa gidan su mama Ramatu ta tarar da husana. Ba shiri gabanta ya faɗi. A daidaice ta karaso inda suke zaune a tsakar gida suna hira cikin sanyinta. Ta kasa farta komai saboda ganin Husna ya kara jagula mata rai. Ta bar gurin ta ɗakin mama Ramatu ba tare da ta ce wa kowa kanzil ba. Saboda tsabar haushin da Husna ta bata da takaicin kulafici irin nata. Mun tana tsakani Husna ta shigo ɗauke da azima da ta makale mata a jiki tun lokacin da ta zo. Ta zauna jikinta a sanye ta ce da Aisha. Ko baki faɗa ba na san baki ji daɗin zuwa na gidanku ba. Ki haƙuri da karambanin da na yi miki. Na zo ne kawai don na sanar da ke dalilin da yasa ban je makaranta yau ba. Wanda hakan ya faru ne duka a dalilin ki. Aisha ta saurin tashi zaune cikin firgici ta ce, "Dalili na fa." Kai tsaye Husna ta ce, "I, e, dalilin ki." Saboda sun rezo sun sa ni nemo musu waye mijinki a garin nan. Bayan bayani dangane da unguwar da kuke zaune. Aisha ta zaro ido cikin nakabrin da ta yarda ta cire shi har lokacin, ta ce, "Ni din? To me na musu?" Husna ta saukar da azima da ke ƙoƙarin zillewa, sannan ta ɗauko sweet a jakarta ta miƙa mata ta fice tana gwaranci tare da ƙoƙarin buɗe alawar. Bayan facewar azima, na ta kalla Aisha da kyau sannan ta ce, Ni ma ban sani ba gaskiya, amma idan ba za ki manta ba, kin san jiya lokacin da muna tare ya kira ni. To maganar ki min, ni kuma ban san wace amsa zan ba shi ba. Shi yasa kawai na ki zuwa makaranta yau, saboda bana so su ci zarafina a banza. Duk da na faɗa wa yayana ya ce da ni zai musu magana. Amma na ce da shi a'a, saboda bana so su yi masa wata illar. tunda su hakan ba bakin komai bane a gurinsu. Aisha ta ƙara firgicewa sosai, cikin rawar murya ta ce da Husna. To ni mene musu da suke neman sanin wace ce ni? Maganar ta ta yanke, saboda hawayen da take makalewa sai da suka gangaro a saman fuskarta. Cikin rashin sanin me ya dace ta yi, da mantuwar da ta toshe mata tunani shaf, ta cire niƙaf ɗin da ke fuskarta ta jefa tana faɗin. Wai me na yi wa mutane suke son ganin bayana? Shi kenan ta ko ina ni ba zan ji daɗi ba? Ta kare magana cikin zubowar wasu hawayen masu zafi, sannan ta dunkule tana da rero kukanta. Tashin hankali ya sa wasu na daskarewa a gurin da take zaune, saboda ganin fuska Aisha a arha, wadda take ta kula facin gani tsawon lokaci ba ta samu hakan ba. Ta ƙura mata kallo sosai ko kyafta ido babu. Mama ta shigo ɗakin cikin sauri tana tambaya abin da yake faruwa. to suna ta yi, dan sai a lokacin ta dawo cikin nutsuwarta, ta fara yi wa mama bayanin abin da yake faruwa. Mama ta yi shiru tana nazarin maganar, sannan ta dafa kafaɗa Aisha ta ce, To me abin ta da hankali akan wannan maganar? Ki kyale suki bi su da addu'ar kariya, insha Allahu ba su isa su cutar da ke ba. Don kin shiga gwagwarmayar da tafi wannan a rayuwa, amma Allah ya zama gatanki. Yanzu ma shi za ki kai wa kukanki akan ya kare ki daga sharinsu. Saboda haka ki daina damun kanki a banza akan wannan karamar matsalar da za ta zo ta wuce. Aisha ta share hawayenta sannan ta ce, Ni dai mama zan daina zuwa makarantar ne kawai, saboda bana so su zubar min da mutunci a wurin mutanen da suke ganin girma na a idansu. Mama ta yi mata wani irin kallo, sannan ta ce, A kansu wallahi ba za ki daina karatunki ba, da yadda Allah sai kin ga ƙarshen shi, kamar yadda kika fara shi tun farko. Saboda haka idan har kin ga za su takura miki, ki kai ƙararsu ga hukumar makaranta. Idan sun fi ƙarfinki ai ba su fi ƙarfinsa ba. Wasu na ta gyara zamanta sannan ta ce, Wallahi mama ba wani hukunci da za a yi musu mai tsauri ko da an kai ƙararsu makaranta, saboda suna da ɗaurin gindi sosai, shi yasa suke yin abin da suka ga dama. Mama ta sauke ajiye zuciya sannan ta ce, ai ina jin a duniyan nan kaf babu wanda ya fi ƙarfin Ubangiji, saboda haka da shi za mu haɗa su da yardar Allah, sai mun ci galaba a kansu kamar yadda muka ɗauko hanya. Mama ta tashi ta fice ranta a ɓace, wasu na ta yi tagumi tana kallon Aisha tsawon lokaci sannan ta ce, Ni kuwa Aisha na tambaye ki. Aisha ta yi banza da ita kamar bata ji ta ba, wasu na ta ƙara cewa da ita, Na san kina jin haushi na Aisha, dan Allah ki yi haƙuri da halina. Nutsuwa ki ce ta sa nake jin ra'ayin mu zauna tare, Idan har kin ga baki da buƙatar mu'amala da ni, ki sanar da ni kawai sai na kama kaina. Don ba na so na ci gaba da takura miki gaskiya. Aisha ta tashi zaune, zuciyarta a cinkushe ta ce, Ba haka ba ne Husna. Kawai dai ba na so ki san wani abu dangane da ni ki min wani kallo. Shi yasa kawai nake zille miki akan wasu abubuwan da suka shafe ni da rayuwata. Saboda haka ki yi haƙuri, ban yi miki da wata manufa ba. Na yi ne kawai don ki ci gaba da kallona da mutuncin da nake hangowa a idanuwanki. Wasu na ta gyara zamanta sannan ta ce, Na fahimci akwai abin da kike boye min dangane da ke Aisha tun farkon haɗuwar mu da ke. Saboda haka ne wa zuciya ta alƙawarin ina tare da ke duk tsanani. Da haka ki ɗauke ni a matsayin 'yar uwa ta jini, wadda kuka fito ciki ɗaya. kuma insha Allahu har abada ba zan taba takura ki akan cewa dole sai kin sanar da ni sirrin ki ba saboda haka ki saki jikinki da ni Me zaman mu cikin aminci idan har kin amince da ni Aisha ta sa hannu ta share hawayen da suka sauka akan fuskarta sannan ta kalli Husna ido cikin ido ta ce da ita Rayuwa ta kunshi take da kalubale kala-kala husuna. Dalilin da yasa na zaɓi ɓoye na a ko'ina, musamman ga wanda bai sani ba tun farko. Saboda tsoron waɗanda suka sani su zubar min da ƙima da ake kallo na da ita. Har ga Allah ban so kika shigo rayuwata ba, saboda gudun abin da zai je ya dawo. Akan abubuwan da nake ɓoyewa kada asiri na ya tona su fito fili. Ta sallah haka su ɗumama min damuwar da na sha da ƙyar wurin kawar da ita gefe. dan kawai na samu na ci gaba da rayuwa cikin mutane kamar kowa. Hosuna ta sauke ajiyar zuciya mai ƙarfi, sannan ta ce, In dai ɓangare na ne Aisha kada ki ji komai a kaina, saboda a guri na sirrin ki sirri na ne, saboda ni da ke da abu ɗaya ne. Sai dai ina son sanin wani abu dangane da ke. Abin kuma ba komai bane face abin da yake cizon zuciyata kullum safiya, wanda na rasa wanda zai amsa min tambayar da nake yi wa kaina a kanki. Shin da gaske ke ta aure ce ko ke ma irin mu ce? Aisha ta yi shiru na ɗan lokaci tana nazarin abin faɗa, sannan ta ce, Na taɓa aure. amma yanzu ba ni da aure. Hussaina ta kura mata ido na ɗan lokaci sannan ta ce, Alhamdulillah, in sha Allahu za ki samu mijin da za ki farin ciki da shi. Ko ba komai na san ta sallah hakan zumuncin mu zai ƙara ƙarfi idan Allah ya nufa muka zamo abu ɗaya. Aisha ta yi wata ‘yar dariya mai kunshe da takaici sannan ta ce, Ba na tunanin zan yi aure a nan kurkusa gaskiya, don ni tuni na daɗe da shafe babin aure a rayuwata. A kullum fata na bai wuce na ga na rayu kusa da ‘yata ba. sannan na inganta rayuwarta gurin ba ta kulawa da tarbiyyar da kowace ya take samu a gurin iyayenta saboda ita ce komai nawa kuma farin ciki na da ya rage a cikin duniya Hosanna ta ci gaba da kallonta saboda cikurkudaddun zantukan da ke fitowa daga bakinta wayanda suka sa ta cikin rudani ta kasa gano ina Aishan ta nufa da zantukan nata saboda kwata-kwata kanta ya kasa kwashe abin da take faɗa ballanta na ta hasko abin da take nufi da inda ta dosa da maganganun da take abu ɗaya ne ta gano cikin maganganun shine Aishan ta shiga wata rayuwa a baya mara daɗi. Akan haka Usaina ta ci alwashin sai ta dawo mata da farin cikin da ta rasa a baya. Hakan sa ta sake sauki ajiya zuciya. Ta ce da ita, "Ki bani dama, insha Allahu za ki farin ciki da abin sosai." Aisha ta yi murmushi kawai, sannan ta miƙe tsaye tana cewa, "Ki haƙuri ko ruwa ban ka miki ba." Husna tana murmushi ta ba Aishan da kallo, har tana ƙoƙarin ficewa daga ɗakin sannan ta ce, "Ni ba baƙuwa ba ce, balle na jira sai an kawo min ruwa." Sai dai hakan bai hana Aishan fita ba, Mun Mintuna tsakani ta dawo ɗakin ɗauke da tire ta ajiye a gabanta. Sannan ta ɗauko robobin kunun aya da kunun zaki da zoɓo duka ta ajiye mata har da kofi. Bismillah sha wannan. Wasana tana dariya ta ce to na gode. Ta ɗauki gora ɗaya ta tsiyaye kunun aya ta kai bakinta. Kamshin flebo da kamshin aya suka bigi hancinta ta limshe ido. Tare da kurɓa kunun ta haɗiye. Daɗin kunun ya gauraye bakinta. Cikin sauri ta ce wow fantastic. Aisha ta yi ‘yar dariya ta fice daga ɗakin ba tare da ta ce mata komai ba. Wasu na ta saki jiki ta sha kunun aya sosai, ta sha na zaƙi. Zoɓan ne dai ta ƙi sha, saboda dama can ba wani damun ta yi sosai ba. Aisha ta dawo da kula abinci suka zauna tare suna ci suna hira sama-sama, har suka kammala. Sannan a tare suka gyara gurin da ɗakin fes, har tsakar gidan gaba ɗaya lungu da saƙo. Har magariba Husna tana gidan, sai da suka yi sallah sannan aka zo ɗaukar ta. Aisha ta roko ta suka fito, Husna ta shiga motar ta zauna, Aisha ta zo gurinta tana mata godiya ta juya. Husna ta yi saurin riko hannunta cikin sauri ta ce, Ya za mu da wa'incan fitsararren makarantar? Aisha ta nisa na ɗan lokaci sannan ta ce, Ki je makaranta gobe, In sha Allah zan san abin yi kafin goben. A haka suka yi sallama, direban ya ja mota suna ɗaga wa juna hannu, har suka ɓace wa ganin juna. Jiyo da Aisha za ta yi ta hango Jamila tsaye a bayanta, riƙe da baki. Tana mamaki ina kuma Aisha ta haɗu da masu kuɗi. Aisha ta ɗauke kanta ta shiga gidan su mamara Ramatu, ba tare da ta nuna ta san da ita a gurin ba. Jamila ta bi ta da kallo har kofar gidan. Tana jijjiga kai a ranta tana faɗin tabdijan. Wato da ita da gaske so take sai ta samu shiga gurin masu kuɗi. To wallahi in ta san wata bata san wata ba. Ta kare magana tare da cizon yatsa. tana a tsakani ta yi kwafa ta bar gurin tana jifan Aisha da maganganu kunshe da mugun nufin da ke cikin zuciyarta. Jikinta har rawa yake yi don ta shiga gidan. Bakinta yana bari ta juye babu Delu labarin abin da ta gani. Babu Delu ta shiru tana nazari sannan ta ce, To ita in ban da shi shiri irin nata, ina ta san ɗiyan masu kuɗi da za su biyo ta har gida. Ko da ‘yan uwan mutum ne suka zo ta shine ta rako su. Jamila ta yi tagumi cikin ƙunar zuciya sannan ta ce, Ni ma dai na zargi hakan, don kuwa mun san kaf dangin ta babu mai maganin naira dubu, balle a samu masu motoci a cikinsu. Baba Dele ta yi saurin faɗin Allah na tuba. To ai ko suna da abin ba ci suke yi ba. Sun fi son idan sun yi noma su je kasuwa su siyar da amfanin gonar duka saboda rashin sanin ciwon kai. A ganin su danne kuɗi a aljihu ba a ci ba a bayo bayan Allah shine daidai. Ke dan bala'i irin nasa Jamila, abincinsu ko loma ɗaya ba za ki iya haɗiya ba wallahi. Ke fa saboda tsafin makon masifa irin nasu, wani lokacin ko farin magi ba sa iya sakawa a abincin su Ina aka cire gishiri da bakar daddawar kalwa. Jamila ta toshe hancin ta haɗi da bakinta tana faɗin, kar ki sa ne amai baba. Don wallahi har na hasko abincin nasa a idona, bakin kirin da bakar miya, wai Allah. Ta miƙe da sauri ta hanyar bayi tana kakarin amai. Baba Dele tana dadiya ta ce je ki halaka kanki a banza don wa'annan dangin mayin. Ke ban baki labari ba Jamila. Ai kakanta ma wanda ya haifi uwarta. Sanadiyan ta aka kashe shi a ƙauyensa har lahira. Jamila ta kuskure bakinta da aman da ta tsiro na iskanci da rashin dalili. Ta dawo wurin baba rike da ciki tana cewa, Haba, baban zaba wannan annakura take ta cin tsiya. Ashe gado ne aka kwaso tun iyaye da kakanni. To mu dai kurwar mu kur, wallahi sai gani sai hange. Dan mun riga da mun ci dubu sai ceto. Wanda ya fi ma haka ya gamu kuma a haka ya bar mu. Naman mu ɗaci ne da shi. Haka suka yi ta cin namun Aisha da asalin tushen mahaifiyarta suna aibatawa tare da ƙazafi kala-kala. Tambari da Sanusi suna shigowa gidan aka baje, suka ɗora daga inda suka tsaya. A nan ne Sanusin yake sanar da Baba Delu, iyayen yarinyar da yake so sun ce ya tura da magabatansa. Idan kuma bai tashi ba, to su sun tashi aurar da Isa ga kowa ko da ba shi ba. Baba ta wani meli baki tana cewa, To ka yanzu in ban da abinka, mu me muke da shi da zaka kama mana wannan maganar? Ko ka manta kai ma ba wata sana'a kirki ce da kai ba, ko kuwa gidan namu za mu saka a kasuwa mu siyar don mu baka kuɗin tunda muna so ka yi aure. Sunusi ya bata fuska, ran shaɓace ya ce, Ai akwai ragowar kuɗin da aka siyar wa yarinyar can ɗaki, a bani dubu ashirin a cikin na samu ciko. Idan aka fara kai min sadakin sauran lalurorin kuma daga baya sai mu san yadda za a yi. Cikin sauri babu da ta yi masa kallon uku saura, sannan ta ce, Ka dai san yadda za ka kai da abin ya shafa, don ni kan bani da abin da zan yi wannan ƙarya da kake son ɗora wa kanka. Haka kawai, ka je ka janyo wa kanka abin da ya fi ƙarfinka? Shin wai ka manta ma da cewa lokacin da ubanku ya mutu bai bar komai ba na gado? Ban da wannan bakin kangon gidan da ya bar mana mugun alakakai, wanda muke ta fama da haihuwar tsakiyar rana a cikinsa ba dare ba rana. Shin ko akwai wata sauran kadara shi bayan wannan gidan ni ce ban sani ba? Lalle ka sanar da ni idan akwai. Yanzu mu je a siyar. A kai maka kuɗin auren gudun kakka rasa wani ya samu. Jamila ta toshe bakinta daga muguwar dariya da take kokarin zo mata. Tana ta kokarin jarumtar kunshe ta. Sanusi ya kai kallon shi gare ta cikin kuna rai. tare da buga mata wata uwa harara mai cike da gargaɗi da jan kunne. Ba shiri ta danne rashin kunya da ta soyi ta cikin ɗakinsa cikin sauri, ta rufe da sakata. Sannan ta fashe da wata mahaukaciyar dariya har da riƙe ciki. Haushi ya sa Sanusi miƙewa ya fice daga gidan ransa a ɓace. Saboda sanin idan ya tsaya zai iya raunata Jamila akan muguwar dariyar da take masa. Haka baba, muddin ya tsaya ci gaba da sauraronta, bai san iya abin da bakinsa zai iya faɗa mata ba. Saboda rabin lalorin gidan duka shine yake yi, amma yanzu ya zo musu da bukatarsa sun wani mayar da shi sha-sha-sha. Sun manta aikin gidan da yake yi duk sanda ya samu su suka fi amfana samun nashi, don komai suka tambaye shi idan yana da shi yana ba su, tun daga kan kayan masarufi, har zuwa kayan abincin da ake dafawa a cikin gidan. Sai idan ya rasa ne yake zira musu ido, kowa tashi ta fishe shi. Wannan dalilin ne sa ransa ya ɓaci sosai da abin da suka yi masa. Har ta kai shi ga cin alwashin duk sai sun gano ranar shi idan ya toshe bakin aljihunsa. Bangaren Aisha kuwa, Har safiya ta waye da tunani yadda za ta shawo kan matsalar da Rezo take a ranta. Shi yasa da safe ta tashi sukuku. Hakan yasa ta gibi ta kan kowa cikin gidan nasu. A gurguje ta shirya ta nufi gidan sama mara Ramatu. Bayan sun gaisa, ta ƙara ba ta haske sosai dangane da abin da za ta yi fitar da ita daga matsalolin su Rezo tsagerin makarantarsu. Wayanda suke ƙoƙarin yi mata barazana da karatunta da ya zamo gatanta ita da ‘yarta a rayuwa. Bakinta ɗauke da addu'a ta nufi makarantar. Sai dai tun a bakin gate, ta cire niƙaf ɗin da take sakawa a fuskar ta kullum, wanda take da tabbacin kaf makarantar babu wanda zai shaida fuskar ta ya gano ita ce. Tafa take cikin nutsuwa, amma yawan kallon da ake mata yasa ta ji gaba ɗaya ta sun yi mata mugun nauyi. Da ƙyar take cira su tana jefawa duk inda suka yi wa kansa mazauni, saboda tsarguwar da ta yi, uwa uba da tsoron da ya cika mata ciki, akan kada wani ya shaida ta dangane da abin da ya faru da ita a baya. Cike da fargabar a tozarta ta a cikin mutane, hakan yasa tafiyar kawai take yi kanta a duke, amma bata san ina take jefa kafafunta ba. Mutane sai kallonta suke a matsayin wata sabuwar halitta a cikin makarantar, don wasu da yawa sun musa cewa ba ita bace wadda suka sani, saboda har misali ake yi da ita da mai idan an tashi kwatancenta. Kanta ya ɗauki zafi sosai akan kallon da jikinta yake bata ana yi mata. Shi yasa ba zato ta ji ta ci karo da mutum. Hajakarta da take rataye a kafaɗarta ta subuce ta faɗi kasa Wasu takardunta da ke cikin jaka suka fara watsewa. Iska tana kwasar su ɗaya bayan ɗaya tana fulfula su wasu wuraren. Kafin ta tantance abin da yake faruwa ne kawai ta ji saukan mari akan fuskar ta har sau biyu. Ba shiri ta dago kai, da da gefen da aka yi mata wannan marin, dan ta ga waye da wannan aika-aikar da ganganci haka. Carab idanuwanta suka haɗu da na maza, wanda ke tsaye gabanta yana huci, ran shi a matuƙar ɓace, yana aika mata da wani mugun kallon tsana. Jikinta ya hau tsima, cikin saudi ta ja da baya saboda gano ko wane ne a gabanta. Bakinta na rawa ta ce da shi, mene maka kamare ni? Maza ya nuna ta da yatsa, Cikin zafin kai ya ce da ita, Ki gode wa Allah idan har abin da zan muke tsaya iyaka marin kawai, don haɗuwa ta da ke a gaba ba za ta yi mana kyau ba, ba ƙauyiyar banza ba gida jiya. Ya kare magana tare da buga wani tsaki, ya faɗa mota shi ya fice daga makaranta a zafafe. Aisha ta bi mota shi da kallo cike da mamakin abin da ta yi masa da zafi har haka. Jin da ta yi aruko hannunta, ta yi saurin juyawa a fasace, da nufin duk yadda ta fanjama fanjam. Ba shiri ta yi lakwas,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 Taskar Pinkish Lady. Domin ku masu sauraro. Taskar Pinkish Albashirin ku kuce goro. Taskar Pinkish Lady. ku ku ba mu aro. Taskar Pinkish Labarin mu ya intararo.